to zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. katin farko na haɗin gwiwa ne da na karɓo daga wajen dj da zuwaira matan alhaji magaji da wakin kudu mai doya jos jihar filato sun kuma buƙaci da a gaida musu da matan alhaji garba lolo ɗan haya layin 'yan doka jos da matan alhassan ɗan tata nnpc depot jos da matan alhaji bello alasuri madakin jajere jos da matan ali hadeja mai dankalin turawa jos da kuma matan Bala mai kifi layin Zana Jos. Suna kuma gaida matan Usman Maniya Janta Adamu Ikeja Legas da matan Ofisa Yushau Dan Kaduna tashar mota bom da matan Ahmad Dogon Yaro Jalam Jawab Moto Jos da kuma matan Malam Malam mai zanen hula gwalolo da matan Yakubu Jebi Muntari Farar Gada Jos. A ƙarshe suka ce a gaida musu matan Alhaji Bala rabu na Allah. Alika Zaure Jos jihar Filato tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne dije da zuwaira matan alhaji magaji dawakin kudu mai doya jos jihar filato sai kati na gaba da na karbo daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato aminu dan kaduna amanawa dange shuni jihar sokoto ya kuma buƙaci da a gaida mashi da mai nasara nasarawa funtuwa da comrade bishir dauda da kuma kasimu aliyu asadda sai imrana aminu gusau da kuma abdulmalik sa'idu gusau da ahmad ladan girkau da attahiru hashim da kuma bello dinawa kala-kala da adam a adam gashuwa da shamsiya matar alhaji aminu bukari da ke maradi jamhuriyar Nijar sannan kuma ya ce a gaida mashi da nura mai karfe funtuwa da sanin shaga kofar ƙaura katsina da hassan muhammad binanci a ƙarshe ya ce yana gaida ɗaukacin 'yan ƙungiyar muryar talaka a tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen Sagir Musbahu Daura Dole ya kuma buƙaci a gaida masa da Malam na Madina Kwargwam Daura da Malam Yahaya Rijiyar Tsamiya Daura da balarabe wa wisko daura da kuma malam ibrahim mai kayan miya tashar kudu daura yana kuma gaida hajiya dada sa'ud bauchi da malama binta muhammad nasir kofar marusa katsina da hajiya safiya daura da dukkan mambobin murya talaka na ƙasa da murya talaka reshen jihar katsina da sauran 'yan uwa da abokan arziki da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine sagiru misbahu daura dole Ma sauraro ku ji faifan farko a shirin namu. A shan madara biyayya zaman aure biyayya ga aure wajibi amarya sakai da rikisi ranar kiyama ki shan madara. Ya ga aure wajibi ne amarya sakai da rikisi ranar kiyama ki shan madara. Eh, a yau tambarin aure na doka. Amarya. Musamman Da mata don mu farka. Domin kyautuwar lamari tsakanin ma'aura a yau rayuwar aure ta suna akwai gyara. Iya ba aure wajibi ne amarya. Da ango da ke amarya ku gane. Amarya. Da haƙi ga kowannen ku gane. To madalla. Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Bello Fajaldu a jihar Sokoto. Ya kuma buƙaci da a gaida mashi da Adarawa Fajaldu da Zaidu Balaƙo sabuwar birnin Kebbi da likita bokan turai rilwani fajaldu da kuma ɗansa ahmed rilwani fajaldu sai matthew garba kaduna da murtala st sokoto da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine bello fajaldu a jihar Sokoto. Har yanzu ina jihar Sokoto na kuma karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen shugaban kungiyar masu sauraron gidan rediyon kasar Sin na jihar ta Sokoto wato shugaba Bello Abubakar Malam Gero. Ya kuma buƙaci da a gaida mishi da shugaba Ali Filasko bakanikin mota mura Sokoto da Alhaji Mani Kalge mai rubutun layi Bunkari sai Sule Galadiman Yalwa gadan Sokoto da Shehu Sarkin Karma Kwarnawa Sokoto. da ɗahiru kafinta rungumi sokoto da malami ɗan bafashi ciyaman nurtw sokoto sai rabi'u kurya mai sai da kayan mota Legas da alhaji ɗan ige mai gado da kabit sokoto da alhaji ɗan ƙane nazari furniture kofar taramniya sokoto a ƙarshe ya ce a gaida mashi da abdullahi sale gobirawa sokoto da fatan dukkan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba bello abubakar malam gero shugaban kungiyar masu sauraron gidan rediyon cri a jihar sokoto kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum yahaya abubakar karfi malumfashi a jihar katsina ya kuma buƙaci da a gaida mashida aminu alhaji bukari da koro jamhuriyar nijar da hafizu balaraba gusau da mai nasara nasarawa funtuwa da sanin shaga kofar ƙaura katsina sai abubakar lawal abubakar daura da hakilu zamani almajira malumfashi da ɗan hajiya mai yan kunna abuja da kuma amina da ibrahim guga da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine yahaya abubakar karfi malumfashi jihar katsina tarayyar najeriya An sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. Kasidar amarya za na fara a farko iyayen mata sai ku dage ku sha madara. Yayya ba aure wajibi ne amarya sakayyar kifi ranar kiyama ki gane bayin aure ibada. Amarya. Biyayyarsa shi zai baki bada amarya ga angon ki har kuma gun ilahu da Allah mutunci da kuma girma dalilin gidan aure iya ga aure wajibi ne amarya tsakayyar ki tsira da kiyama biyayya ga aure wajibi ne amarya cikin rayuwa kuma tozali ne amarya mutunci ki aure ga ne amarya biyayya ga ango wajibi ne gidan aure biyayya ga aure wajibi ne amarya safiyar kifi ranar kiyama nace biyayya ga aure wajibi ne amarya sakayyar su sai ranar kiyama ki sha madara biyayya ga aure Dalla. Kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Auditor Janar Muhammadu Gandefa ya Service Sokoto. ya kuma buƙaci da a gaida mishi da muhammadu dan fulani mai tambola maraɗi jamhuriyar nijar da sakatare dan fulani kafinta lulubo bodinga a jihar sokoto da amadu altina injamena chadi da likita abbarori layin mata kano da ma'aji badaru mai gwanjo jimeta yola sai sakatare ma'aru makaho yankara da ali filasko bakanikin mota more da kuma alhaji umaru jirgi mai hoto wan mako shugaban zaɓi sanka na jihar Sokoto da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Auditor General Muhammad Gande Fire Service Sokoto. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Muhammadu Garba Sabiola a Gashuwa jihar Yobe. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa da kuma Alhaji Ado Yaro YTV da Maturu. yana kuma gaida adamu aliyu ungul da dambuwa da alhaji hamisu mai kayan miya kasuwar gashuwa da aminu dan kaduna amana da aliyu ibrahim sharif gashuwa da kuma abdulkarim hassan macina sai abdullahi l20 manajan nagarta bread gashuwa da alhaji hassan mai waya kan giwa da Ali Buge Kiraji Gashuwa da kuma Baffa Haruna Bajoka sai Usman Shitu Mahuta da Isa Hundila Faki. A ƙarshe ya ce yana gaida Usaini Dangote Karasuwa a jihar Yobe dukkansu da fatan sun ji kuma za su kasance cikin kocin lafiya. Mai gaishe su shine Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya. kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin har ila yau daga jihar Yobe na karɓo shi wajen Isa Lawan Girgir, sakataren kungiyar zaɓi sanka da taimakon juna reshen jihar na Yobe. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da ya yawale wargazau direban girgir da baba gana alhaji guzumbana da kuma ɗan liti mai gyaran rediyo guzumbana da kuma sale 8080 dumbari Yana kuma gaida Alhaji Ibrahim Direba Girgir da Alhaji Bashir Dan Koli Girgir da Ahmadu Emre mai waya bakin kasuwan Girgir da shugaba Haladu marshal Girgir da kuma Alhaji Gambaringim Gashuwa. Sannan ya ce a gaida mishi da Sama'ila Alhaji Imamu Gashuwa da Usaini Dangote Karasuwa. da Bala Usman Karasuwa da fatan dukkan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Isa Lawan Girgir sakataren kungiyar zaɓi sanka da taimakon juna reshen jihar yobe masu sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. Idan ki zama ta ta kirki. Amarya. Ikoyi da Fatima ƴar ma'aiki. Amarya. Ki dage da kyau mata ka birki. Amarya sakayyar ki sai ranar kiyama ki sha madara. amarya da tsabta da gyara gida da ɗaki amarya ki zama togona kan tsara girki amarya ki zama mai kalamomi na da'a amarya da fara'a da yin haƙuri da babu gidan aure. su da'a amarya gadara da su zai baki sa'a amarya a zam mai kulawa kan hali amarya da sallah a kayan lokaci za ki sha madara iya ba aure wajibi ne amarya da kayyar ki tsira da kiyama madara umar dinki in yayi sai ki ke. amarya idan yi hani to kare ki saki amarya idan mace ba kauce hanyar da Allah aljannar gina sawansa ambo gidan aure biyayya ba aure wajibi ne amarya ta to madalla filin zabi sanka daga nan sashin hausa na gidan rediyon kasar sin cri muke watso muku shi kai tsaye daga nan birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen shugaba na Madina Yahaya Dalladi wato magatakardan club zumunci da kar Senegal ya kuma bukaci da a gaida mashi da Yahaya Danda Najeriya da Isa Muktar Galim da kuma Alhaji Haruna Wanten jihar Borno, Najeriya sai Sajad Muhammadu Iko Maganda Makuku karamar hukumar mulki na Sakaba a jihar Kebbi yana kuma gaida gambo malam liman mai shago a kasuwan galim da salihu kale galim kamaru da kuma malam malinta galim kamaru sai inuwa mai biredi yan gayu a galim kamaru da alhaji abdu muhammadu a falla nijar da malam malam mai zanen hula gwalolo jihar bauchi tarayyar najeriya da tukur harka tsohon garin rijau jihar naija da isa musa bertuwa kamaru da alhaji umaru Hammagabdo Galim Kamaru da Mustapha Bariyar Saudi Arabia da kuma Alhaji Balarabe Garba Galim da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine shugaba na Madina Yahaya Ɗanladi magatakardan Club Zumunci Dakar Senegal. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Fatima Muhammad Kiraji Gashuwa makarantar 'yan mata ta Arabiya da ke birniwa a jihar jigawa ta kuma buƙaci da a gaida mata da kakarta hajiya amina muhammad kiraji gashuwa da hajiya fatima alhaji baba gaidam dambuwa road maiduguri da ummin yar baba maiduguri da kuma yar gashuwa gamawa da hajiya hafsa alhaji ɗanta ta shehu gamawa da hajiya umma lami unguwar tsangaya makwalla gamawa da ikilima alhaji gambo mai magani ga shuga da humaira da sa'adatu da kande iyalan alhaji wato malam mustapha mai kayan miya gashuwa da kuma maimuna da amira da bashir iyalan malam musa girema gashuwa sashen nazarin harshen hausa a jami'ar jihar Yobe da ke da Maturu. Sannan ta buƙaci da a gaida mata da Zainab matar Bello Abubakar Malam Gero bayan Rima Radio Sokoto da Hajiyani da Dudu Wale matan Sabi'u Gura ta gaida. A fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Fatima Muhammad Kiraji Gashuwa, makarantar 'yan mata ta Arabiya da ke Birniwa jihar Jigawa. Masu sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin. Eh? Get the vibe and get the feeling. Tell your nothing will happen, no for my end, yo. Even if you know be my friend, yo. Come and party with my friends, yo. Shikala go cool, faster, yo. So they point and kill, you go carry the book. But it's over the flow, where the flow, the girl. So police protection essential, yo. Police protection go plenty, yo. Well, even if you know, you go smoke, yo. You go start to show yourself, yo. Come to the center and start to follow. Start to be feeling like a monkey, yo. me sing it, oh. I go spray on my money, oh. I go spray till the end of the party, yo. But this kind of party, yo, when they go, you not gonna say some on the show. This kind of party, no, they end yo. This kind of party, they must go for you, oh. Hey, get the vibe and get the feeling. Tell your man that. sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen alhaji yahaya muhammad maina shugaban masu sauraron cri na jihar jigawa ya kuma buƙaci da a gaida mishi da nuruddin ibrahim adam jihar kano da sabiku sharif kano da kuma abdulkadir ibrahim adam kano sai 'yan ƙungiyar great wall gaba ɗaya da kuma awaisu kafinta gamawa da malam idi gargaji ga gombe da ali muge kira ji gashuwa da malam usman mai wake gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa da Malam Ibrahim Alzakir Yalwan Shandam da na Madina Yahaya da Kar Senegal. Ana kuma gaida mambobin kungiyar New World CRI Gumel jihar Jigawa, Najeriya. Yana kuma gaida ni mai gabatar da wannan shiri da takwarata Fatima Lui da Bilkisu da Kande da Lubabatu da Lami da ta Tasalla da Bako. da mamman ada da saminu alhassan da ibrahim yaya sannan gaba ɗaya ce yana gaida shugabar sashen hausa na cri malam sanusi can to a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa ni fatima ina maka godiya alhaji yahaya muhammad maina mun gode kwarai da zumunci allah ya saka da alheri da fatan kai ma za ka kasance cikin ƙoshin lafiya rufin asiri da kwanciyar hankali allahumma amin Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullun wato isu hundi lafaki daga jihar Kaduna tarayyar Najeriya ya kuma bukaci da a gaida mashida. Gaba ɗaya al'ummar Hausawa mazauna garejin Olode da ke ƙaramar hukumar Ife a jihar Oshun. Yana gaida ɗaukacin abokansa na shafin sada zumunta na Facebook baki ɗaya sannan kuma ya ce yana gaida al'ummar garin faki da ke karamar hukumar ikara a jihar kaduna sannan yana gaida matarsa saratu isuhundila faki tare da diyarsu nafisa da kuma daukacin ma'aikatan sashen hausa na cri da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai ganshe su shine isuhundila faki kofar gabas a garin faki karamar hukumar ikara jihar kaduna tarayyar najeriya to madalla Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar sun ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum. Adamu Ali Ungulde a jihar Borno tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida mishi da Dr. Khalifa Dikwa da Sani Gazas Shinade da Ibrahim Isa Unguru YBC da Maturu yana kuma gaida Abdulhamid Umar Unguru da kuma Fatima Muhammad YBC da Maturu. A ƙarshe ya ce a gaida mishi da Alhaji Ado Yaro Gashuwa. a fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Adamu Aliyu Ungulde jihar Borno tarayyar Najeriya da kuma gaisuwa daga wajen Adamu Aliyu Ungulde jihar Borno muka kammala shirin namu na yau na zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kamar kullum Jamila ta sada ni da ku ni Fatima Inuwa Jibril na karanto kai tsaye daga nan birnin Beijing. Allah ya ba mu alherinsa Allahumma amin. thank you